Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci 19-31-49-60 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma na iya kama makai tsaye a tashar VOA Africa da ke a kan mita 200.5 sai kuma gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad dalol har madaniya murya arewa ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a yaushe a kan voahausa.com masu mu assalamu alaikum barkamu da safe yau juma'a ta babbar rana tara ga watan Yuni shekara ta 2017 Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Grace Alheri Abdu da ma sauran abokan aiki ke farin cikin kamu wannan shiri a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanin labarai. To Sarfilu, daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI da aka kora James Comey ya ce shugaba Donald Trump ya nemi ya yi masa biyayya ya kuma bukace shi da ya daina binciken da ake gudanarwa kan tsohon mai ba da shawarwari kan harkokin tsaro Michael Flynn. masu kada kuri'a a Birtaniya sun kawo koma baya ga jam'iyyar Prime Minister mai ci a zaben da aka gudanar da ta bukata a yi tun kafin cikar wa'adi. Kana ana kyautata zaton mutane uku da aka kama a samamen da aka kai ranar Laraba a birnin London suna dab da kammala wani shirin kai harin ta'addanci a birnin. Kanin labarin kenan aka ji. A daren jiya Alhamis ne aka samu tashin wani bam da ya kashe wasu yara ƙanana a jihar Adamawa. yaran kuma da suka kusan gida sai suka taya buɗe abu da suka buɗe ashe bom ne sai tashi da yara biyu ɗayan kan shi kaca-kaca biyun kuma suna asibiti. Muna ɗauke da cikakken bayani kan wannan lamari. Haka kuma gwamnatin jihar Kaduna na ci gaba da ƙoƙarin ganin an kamo matasan da suka tara taro a garin Kaduna suka nemi a raba ƙasa. Haka kuma muna tafi da shirin lafiya uwar jiki wanda Jummai Ali za ta gabatar. za kuma mu kamo karatun alkur'ani mai girma amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta amurka fbi da aka kura james comey ya ce shugaba donald trump ya nemi ya yi masa biyayya ya kuma bukace shi da ya daina binciken da ake gudanarwa kan tsohon mai ba da shawarwari kan harkokin tsaro michael flynn Kome ya shaida wa 'yan majalisa cewa bayanan da shugaba Trump da mukarrabansa suka bayar kan dalilan korarsa sun ɗaure mashi kai. The administration then chose to defame me and more importantly the FBI by saying that the organization was in disarray. ya ce gwamnati ta zaɓi ɓata man musamman ma hukumar fbi suna cewa hukumar tana cikin rudani kuma wai ba ta da shugabancin kwarai kuma ma'aikatan ba su da ƙwarin gwiwa kan shugabanta dukan wannan ƙarya ne kuma na yi nadama ganin cewa an shantalawa amurkawa ƙarya ko me ya ce ranar goma sha hudu ga watan fabrairu trump ya ce masa ya yi watsi da binciken flen da ake gudanarwa an kori flen da kwana ɗaya a lokacin sabili da shantalawa mataimakin shugaban ƙasa mike pence karya da ya yi dangane da tattaunawarsa da jakadan ƙasar rasha koma ya ce shugaba Trump bai umarce shi ya dakatar da binciken plan dangane da alakasa da Rasha ba, sai dai ya ce na ɗauki abin da ya faɗa da wannan manufa. Masu kada ƙuri'a a Birtaniya sun kawo wa jam'iyyar masu ra'ayin 'yan mazan jiya mai mulki ta Firaminista Theresa May koma baya. A zaben da ta nema a gudanar da nufin neman goyon bayan tattaunawar da za a yi dangane da ficewar ƙasar daga ƙungiyar tarayyar Turai. Sakamakon farko na zaben na nuni da cewa kasadar da mai ta yi na kira a gudanar da zaben da wuri ya game da matukar cikas inda jam'iyyar ta ke fuskantar barazanar rasa rinjaye a majalisa wata kungiyar kafofin watsa labarai ne ta gudanar da binciken bisa ga tambayoyin da suka yi wa waɗanda suka kada ƙuri'a yayin da suke barin mazaɓu a duk faɗin ƙasar idan haka ta tabbata sakamakon zaben zai zama abin kunya game wadda ta sa a gudanar da zaben shekaru uku kafin cikar wa'adi da begen samun ƙarin kujeru da rinjayen da take da shi da kuma ƙara samun ƙarfin gwiwa a tattaunawar birtaniya da ƙungiyar tarayyar turai idan haƙar ta bata cimma ruwa ba mai yiwuwa a matsa mata lamba ta yi marabus ana hasashen cewa jam'iyyar masu ra'ayin riƙau za ta samu kujeru ɗari goma sha 314 yayin da jam'iyyar hamayya ta lebo za ta samu kujeru ɗari biyu da da sittin shida. an yi kiyasin cewa jam'iyyar scottish national za ta samu kujeru 34 yayin da jam'iyyar masu saucin ra'ayi kuma za su tashi da kujeru 14 idan aka tilasta mai ta yi murabus bayan watanni 11 da hawan takargar mulki wa'adin mulkinta zai kasance mafi gajarta a tarihin ƙasa tun daga shekara ta 2920 ana kyautata zaton mutane uku da aka kama a samame da aka kai ranar laraba a birnin london suna dab da kammala shirin kai harin ta'addanci a babban birnin kasar ta burtaniya irin wanda aka kai ranar asabar a gadar birnin bisa ga cewar jami'ai mutanen waɗanda dukansu suke kimanin shekaru talatin ba su da alaka da harin da aka kai da mota da kuma wuka a gadar birnin london da kuma yankin boro na birnin wanda ya sanadiyar mutuwar mutane takwas kimanin 88 kuma suka wato 48 kuma suka ji raunuka bisa ga cewar jami'an 'yan sanda rahoton kama su ya balla a daidai lokacin da aka fitar da wani sabon hoton bidiyo na yadda 'yan sanda suka harbe mutanen da suka kai hari kan gadar birnin london din ranar asabar a nuna jami'an 'yan sanda suna ta dira daga motar su wadda take kan tafiya domin harbe mutanen wato mutanen 'yan daƙiƙa da fara kai hare-haren abin da ya kawo ƙarshen tashin hankalin cikin mintoci takwas da farawa an kuma fitar da hoton bidiyon mutane uku da suka kai harin a gadar birnin london kuram sharadbat rashid ridauni da kuma yusuf zagba suna tattaunawa a kofar wani wurin motsa jiki da ke gabashin birnin london inda musulmi zalla ke halatta wanda kuma mutanen suka saba zuwa To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. wata kotun soja a ƙasar kamaru ta hana ba da belin waɗansu shugabannin ƙungiyoyin farin kaya biyu da ake zargi da ba da umarnin tashin hankali da aka yi a arewa maso gabashin ƙasar da kuma kudu maso yammacin cikin watan disamba suna daga cikin sama da mutane 20 da aka kama dangane da yajin aikin da aka gudanar a yankunan ƙasar kamaru da ake amfani da harshen ingilishi kira da ake yi na neman sakinsu yana ƙara haifar da tashin hankali ya kuma kasance ƙadangaren bakin tullu a zaman tattaunawar yayin da yajin aikin ya shiga wata na bakwai mutane 27 da aka kama dangane da yajin aikin sun sake bayyana gaban kotun sojin ranar laraba labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a daren jiya alhamis ne aka samu tashin wani bam da ya kashe wasu ƙananan yara biyu ya kuma jikkata wasu a unguwar fadamin rake da ke garin hong a jihar adamawa kamar yadda za ku jirga bakin wani ɗan unguwar a wannan rahoton da ibrahim abdulaziz ya haɗo mana Y es de da mota ta yara ba su wani ne da yake karshe ku kai gida ma iyayen ku taraba ne za a jaraba muku yaran kuma da suka kusan gida sai suka fita bude abu da suka bude shi bom ne sai tashi da su yara biyu ɗayan kan shi kaca kaca biyun kuma suna asibiti sun kata abun ya ya ji musu sosai hannunsu wani yawancin hannunsu ne ina ji sun sa hannun a ledan ne ko ya ne kansu ne fashe ba ɗaya ɗayan hannun shi ya faffashe ya kakare yanzu muka kai tsoron ma zuwa gidansu wa'ancan kuma suna asibiti biyun sura su biyun kuma suna sun jikata sosai dai ba su ma wasu ma ba su iya magana. rundunar 'yan sandan jihar adama ta bakin kakakinta sp usman abubakar tako tabbatar da faruwar lamarin ko da yake kawo yanzu ba wani ko kuma wata kungiya da ta dauki alhakin tashin bam ɗin, to sai dai kuma wannan na zuwa ne yayin da hukumomin tsaro ke gargadin cewa bayanai na nuna cewa 'yan ta'adda yanzu fa na sauya salo wanda don haka ne ake gargadin jama'a da akula musamman a wuraren hada-hadar jama'a da kuma wuraren ibada kamar yadda kakakin 'yan sandan ya yi karin haske. Ina dinga sa lura a kuma musamman irin yaran da ake barin su kuma suna yawo karar zubin nan iyaye ko a gida ko a inda da ta san akwai yaran yara don gaja musu kunni yana ma'amala da mutane ba su sani ba ko kuma su karbi abin da ba su sani ba hannu wanda ba su sani ba a makarantu da masallaci sai da kuma suna duk inda za samu taron mutane a don gaba da a don gaba da juna za ci gaba da sa ido irin wani mugayen aikin da wani. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. To Allah ya kyauta a gaida Ibrahim Abdulaziz. gwamnatin jihar kaduna ta ce yanzu haka tana ci gaba da kokarin ganin an kamo matasan nan da suka tara taro a garin kaduna suka ba da umarnin dukkanin 'yan kabilar iba da ke arewacin najeriya su bar yankin babban mai baiwa gwamnan kaduna shawara kan harkokin kafafen yada labaru malam samuel arwan ya ce tuni ma'aikatar shari'a da kuma jami'an tsaro suka dukufa wajen nemo matasan to dai bayan gwamnatin jiha ƙarƙashin jagorancin mai girma gwamna malam nasir ahmed el rufa'i ta yi nazari akan wannan abin daga bisani ta ba da dokar cewa duk mutane wadda suka yi wannan abin da muke batu a kai a nemo su a kamo su a masu bincike a kuma gabatar da su a gabar shari'a babu sani babu sabo babu wani batun uh, la'akari da addinin mutum ko kabilarsa ko ra'ayi siyasarsa duk dai wadda suke cikin wannan abin uh, gwamnatin jiha tariya ta umarci ma'aikatar shari'a ta jihar kaduna da ta yi gaggawa ta zayyana eh, caji ta kuma duba duk inda suka wa dokokin ƙasa da kuma ta jiha karan tsaye za a masu shari'a. To ko zuwa yanzu a wani labari game da kama waɗannan matasa? Wannan ce tambayar da na yi wa kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ASP Usman Aliyu. Duk wanda muka samu da yin wani aiki ko kuma yunkurin yin wata aika-aika da za ta kawo barazana ga rayuwar wani tabbas za a ɗauki matakin da ya dace da shi kamar yadda doka ta tanada. Wani hali ake ciki game da wannan umarni na kawo matasan yanzu a jihar Kaduna? To kamar yadda dai na gaya maka wacce ita ce matsayarmu kuma a shirye muke duk wanda ya saba wa doka za mu sa kafar wando ɗaya Sai dai kuma da alamu sanarwar kamo matasan da suka ba da sanarwar 'yan kabilar Iban su koma gida cikin watanni uku bata sanyaya gwiwarsu ba. Domin kuwa mai magana da yawun ƙungiyoyin matasan da suka yi wannan taro Kwamar Abdulaziz Suleiman ya gaya wa muryar Amurka ta wayar tarho cewa eto eh mu dai ba wani ba mu girgiza ba akan wannan matsayi da muka tsaya saboda mun san al'umma muke ma wannan aiki kuma al'umman da muke ma muna ganin irin eh, yadda suka anshi wannan abu da muke yi su kuma sun faɗi abin da ya fi wannan shugabannin su ba su hana su ba ba su ja masu kunni ba mu shugabannin mu ba su ce wani abu kwanan baya ipop din nan cewa suka yi a yanyanka hausawa da yarbawa amma ba wanda ya ce musu ku bari isa lawal ikara muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya. A gaida na Ikra, Spetin 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris ya ce ba a kai ga kama kowa ba cikin matasan. Ga ta bakin ministan shari'ar Najeriya Abubakar Malami a wannan rahoton da Nasiru Adam El Hikaya. kowane ɗan ƙasa kowane ɗan najeriya yana da haƙƙi kan tsarin mulki na ƙasa na zama a wurin da yake so a lokacin da yake so a kuma cikin yanayin da yake so ana samun masu ra'ayin kiran tamkar tauna tsakuwa ne don aya ta ji tsoro don yadda yan kabilar ibo ke dagewa wajen neman ɓallewa daga najeriya tsohon shugaban jam'iyyar acn na katsina ibrahim mai dabino ya buƙaci gwamna nasiru yan rufayi ya janye umarnin damƙe matasan saboda an sha ci mu a kwarya an mamu cin zarafi iri-iri mutanen ba su ce komai wannan yaron sun taso shi ne na ganin ana aje mutum yana ajiye mahaukacin karen gidan shi saboda mahaukacin karen gidan wani dan in ya cizo ya taso zai cije ka kai ma ka saka mai wannan kara wa'annan mutanen su ma in sun taso suna surutan su wa'annan su yaran su ne zai zai su za su iya ba su amsa saboda in ka lura abubuwan da suke ai akwai rashin hankali da yawa ba wanda zai iya ba da irin wannan hankalin da wannan amsa daidai da su sai wa'annan yaran amma an waye gari yau ana ta ci mutuwa a kwarya ba wanda ke magana kuma gabanin ba su cewa komi ko ba su iya yin komi sai an waye gari waɗansu sun taso suna neman kare mu mutuncin mu da nasu amma kuma sai abin yanzu ya zame musu hitina wasu kuma irin su matashin lauya barista Abubakar Korawa na ganin gurguwar dabara ce don takan iya kaiwa ga shafar 'yan arewa da ke zaune a yankin kabilar Ibo. Akwai irin abubuwa da shi kamar wannan bawan Allah Mejo Hamza al ya yakan yi na samar da zaman lafiya tsakanin matasa da sauransu. Ya taɓa yin wani taro a baya ina zato a Owerri wanda ya tara ƙungiyoyin matasa gaba ɗaya suka zo suka haɗu lokacin da a sayar da kuba da wasu mutane suke ta zagin arewa din nan ya to cewa wannan maganganu sun tsaya a wannan lokaci to ina ga inda zai wani tsara yin wani yunkuri irin wannan da zai kira bangaren matasa na ohanese da bangaren matasa na arewacin najeriya da bangaren matasa na yan neja delta misali har na bangaren yarbawa ma dan a warware irin wayannan matsalolin saboda a kaucewa afkosa a nan gaba shugaban jam'iyyar abga ta ojuku a jihar neja musa liman ya ce suna zaune lafiya da yan kabilar ibo a yankin don haka wannan kira ba zai yi wani tasiri ba ba zai kawo zaman lahiya ba a ƙasar nan to ba ma goyon bayan don wannan ba tanadin abin da zai kawo zaman lahiya ne a ƙasan ba in ka duba abin da muka ɗauke su tsararru ne babu wani basarake na ibo da ya taɓa fitowa a kafafen watsa labarai ko kuma wani gwamna ya ce na neman a raba ƙasar nan. Nasiru da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya. a gaida Nasiru har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu haka agogon mu ke cewa karfe 1 da minti 15 na dare ga shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Za mu dubi wani sabon bincike da masana suka kirkiro da kila ya jagoranci samun magani ko kuma magungunan jinyar kanjamau kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya. Masu sauraron lafiya uwa jiki Assalamu alaikum Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Masana kimiyya a jami'ar Pittsburgh sun nan Amurka sun kirkiro wani sabon bincike da kila ya jagoranci samun magani ko kuma magungunan da za su kawar da ƙwayar cutar ƙanjamau kwata-kwata daga jikin wanda ya kamu da ita. Jinyar da ake bayarwa yanzu suna rage yawan ƙwayar cutar a jikin mutum zuwa matsayin da ba a ganin su. Duk da haka wasu kwayan cutar ƙanjamau kan ɓoye ko kuma silamu. suna shirin sake kunno kai idan mutum ya daina jinya ko kuma shan magungunan da yake yi. Abokin aikinmu na sashen Turanci Jodi Kapuwa shi ne ya tsara wannan rahoton. An samu ci gaba sosai wajen jinyar ƙanjamau idan aka yi la'akari da da can duk wanda ya kamu da cutar su rika shan ƙwayoyin magani har talatin a mai al'amarin da ke tattare da aibu. Sai ga gashi kwanci tashi aka ce ba wuya wajen Allah yanzu duk mai fama da cutar kanjamo magani ɗaya kurum zai sha a rana. To amma a yayin da magungunan jinyar kanjamo suna sawa duk wanda ya kamu da cutar ya gudanar da rayuwarsa kamar na kowa har yanzu babu maganin wannan cuta. Kwaya cutar kanjamo kan ɓoye ne cikin ƙwan halittar da ke kare bane Adamu kamuwa da cututtuka da kuma cikin ƙwalƙwalwa da kuma wasu fannoni na jiki. sa'annan kuma sai an yi gwaje-gwaje masu tsada na tsawon makonni biyu kafin a samu sakamakon gano kwayar cutar a jikin wanda ya harbi da ita sai gashi yanzu masana kimiyya a jami'ar pittsburgh na amurka sun ƙirƙiro sabon binciken da za a gudanar cikin sauri kuma babu tsada da ake kira tza wannan bincike kan gano kwayar halittar kanjamau da ta farfado daga laman da ta yi a cikin mujallar kiwon lafiya ta nature medicine aka wallafa sakamakon wannan bincike dr palgumi gupta shine ya jagoranci wannan binciken ya yi bayanin abin da ya sa magungunan da ake da su yanzu ba su kashe kwayar cutar kanjamau da kan yi lamu. They go into these CD4 cells and they don't do anything. They do not express the protein, they do not express the virus, ya ce sukan shiga ƙwayan halittar cd4 kuma ba su yin komi ba su bayyana ababen gina jiki ko kuma ƙwayar cuta sannan kuma jiki ba ta da hanyar sanin ƙwayar cutar ya shige ta kamar dai ɓarawo ne da ya ɓoye cikin wani gida ba za ka gan shi ba balle ka kama shi kuma ba za ka iya kashe shi ba Kwayar maganin zai iya yin jinya ne idan ƙwayar cutar ta bayyana kanta. Idan ba ta yi komai ba, ta laɓe ko kuma ta yi lamu, ƙwayar magani ba zai iya kai mata hari ba, balle nan kasata. A saboda haka Dr. Gupta ya ce ana buƙatar sabbin magunguna da za su hana ƙwayar cutar kanjamau da ta laɓe ko kuma ta yi lamu, wato da za su iya kai mata hari, domin a gano ta kuma a yi jinya. Sabon gwajin TZA kila ya tantance nasarar jinya ta hanyar auna yawan ƙwayar cutar da ta rage idan ta ragen. Ba a dai san lokacin da za a samar da waɗannan magungunan ba. To amma Dr. Gupta ya ce yanzu ana gwajin magunguna iri biyu, kuma sakamakon farko da aka samu ba su ƙarfafa gwiwa ba. to amma akwai wasu magunguna kuma iri uku da ake kirkirowa. Haka ne, yanzu kuma sai amsar tambayoyinku na kiwon lafiya Likita na fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To likita a makon jiya ba mu samu damar amsa dukkan tambayoyin da Chief Warrant Officer Nasiri Ado yi ba lokaci ya kure ga tambayarsa ta gaba. Ya ce yana son ka mishi bayani game da ciwon baki ko kuma a ce gum disease yadda ya faɗi. Ya ce wasu haƙoransu kan zube me yake kawo haka? abin da ke kawo rubewan baki da sauransu wani lokaci yawancinsa na farko rashin tsafta sosai eh, domin abin da ke kawo wannan jam zai ko rubewan bakin shine akwai kwayar da ake kira bacteria ga shiga bakin sai ga in su shiga ɗin sai kullum sai ga kowane lokaci bakin mutum ko kaya a asawaki ne ko broshi kai zai ta ya faruwa dole mutum yana tsabtace bakinsa kowane lokaci kowane lokaci kuma akwai waɗansu inda wanda ya tsanani wani lokaci akwai waɗansu rukunan magunguna da ba su samu sosai amma yawanci abin da ke kawo wannan shine rashin tsafta. To ya ce wasu sukan wanke wa bakinsu da lemun tsami da kuma gishiri. Wai wannan zai iya warkar da ciwon? Wannan ba zai warkar da ciwon ba zai dai rage tsananin daukan baki amma abin da ya kamata shine kowane lokaci mutum ya rinka wanke bakinsa in da ya tsanani akwai magunguna da za a rinka ba likitoci ke ba mutane sun ka kuskure bakinsa amma kowane lokaci dole ka rinka wanke bakinka da safe da yamma ko kuma abin da ya fi amfani shine kowane lokaci mutum ya ci abinci ko da asawaki ne ko da buroshi wanke bakinsa. in ta yi tsanani za a iya wani abu ko kawai shi na sai dai mutum ya zube. a inda ya tsanani akwai abubuwan da za a rinka ba mutum ya rinka zuwa wurin likitan hakori a rinka duba shi akai akai mai kawo wata uku uku da shi da shi da kowa lokaci ana duba ana taimakon sa ana wanke masa bakin a wanke shi sosai da irin na'urori din nan. To. Eh, amma dole mutum ya tsaftar bakinsa. To Allah ya sawaike. Amin amin. To sai kuma buba mai goro a can gashuwa. Ya ce me ke kawo fasan kafa? abin da ke ɗaga fasan kafa kin san kafan fatan jikin ɗan yana damshi eh. kawai yana damshi to akwai ɗan da don rashin damshi ɗin zai bushe in ya bushe sosai sai sai kafan ta son fashewa to abin da kamar na abin da ake akan akwai irin mai musamman da akan sa mutane su rinka gogewa sannan suka sa mai din za su wani abu ne kamar safa su kwana da shi yadda zai fatar. Eh. To a saboda haka idan mutum ya fuskanci yana da wannan matsalar eh. ya tabbata ne kawai ko da yaushe kafan shi na da shi ko ku sai ya je gun likita an bashi wannan man. In dai ya tsanani dole ya je wani likita a duba shi so a bashi wannan man amma kuma zai iya taimakawa mutum ko in yana da wannan rinka shafa ko ma basilin ne da safe wani lokaci ko zai kwanta sa basilin sai dan sa To kazanta na da nasaba da faso? Eh kazanta shi ma kazanta na da shi ma yana kawo shi dole mu mu tsaftar kafar mu. To Allah ya sauke. Amin amin. To Malam Hudu Muhammad Bello a can bakin kogin Danga shi kuma ya ce wa me ke haddasa jiri ne shin yana da nasaba da karancin jini ne a jikin ko kuma ciwon hawan jini? To akwai abubuwa da yawa da ke kawo jiri hajiya. a wani lokaci sha'anin hawan jinin mutum kuma wani lokaci in jinin ya yana kawo jiri kuma akwai waɗansu mutane waɗansu yanda abubuwa akwai waɗansu abubuwa da ke cikin kanmu ta cikin kunnen mu ta ciki waɗanda ke sa muke ganin jiri kuma waɗannan wani lokacin waɗannan ba su bai aiki yanda ya kamata to shi ma yakan sa mutum ya jiri wani lokaci akwai waɗansu magunguna da muke sha duk suna sa mu jiri. To, to, saboda haka jiri yana da alaƙa da ciwon hawan jini kenan? eh wani lokaci in dai kana jin jiri da yawa to kowane lokaci haka eh, to ya kamata ka je a duba ka to karancin jini kuma a jikin mutum fa eh shi ma na kawo shi to amma idan eh. eh akwai kuma ɗansu kamar ɗan sankaran da ke cikin kwakwalwar ɗan adam shi ma wannan yana kawo ciwon kina ka sa mutum ya ji jiri sosai to in dai mutum na jin jiri kowane lokaci ya kamata ya sauraya jiran likita a duba shi a tabbatar da eh, abin da ke faruwa don akwai abubuwa da yawa da ke sa wannan To in aka je sai an yi bincike an gane kuma za a iya ba da magani ko? Eh aka yi bincike aka yi sa ana iya ba mutum magani. To ya yi wata tambayar cewa wai me ke kawo ciwon haƙori ne? To ciwon haƙori abin da ke kawo abu na farko da ke kawo ciwon haƙori shine rashin tsafta hajiya. Dole mu rinka wanke bakinmu ko da buroshi ko a sawaki dole ka rinka mutum ya rinka wanke bakin in ba ka wanke bakin ka to duk abincin da muka ci yakan makale a haƙoranmu to wannan makale din nan to akwai kwayan cuta wanda muke kira bacteria su ma kin san sai su ji daɗi kamar gidansu kenan to in ya so yawa to zai kawo ciwon baki ko kuma su ci wurin ka kamar dai tambayar da nasiri doye game da ciwon uh, baki din da ya ce gwamnati eh. zai to kusan da ɗaya ne kenan ko eh a haƙorin domin dole mutum ya rinka tsabtace bakinsa dole mutum ya rinka tsabtace bakinsa a likita ciwon basir yakan sa cikin mutum ya kule ne ciwon basir wani lokaci yana kawo ciwon mutum ya kulle hajiya eh. don ya yi tambaya ne akan cewa meye maganin basir to basir da abinda yadda muka ta bayyana ko da basir maganinsa akwai abubuwa da ake yi a wani lokaci akwai mai da ake ba mutane su sa a wurin bayan gida ɗin ya rage kumburin su da kaikayi wani lokaci abubuwan da muke ci kuma sai mu canza don kin sau ɗansu abubuwan da muke ci sukan sa mutum ya kamar cikin mutum ya kumbure kuma in ka zo bayan gidan za ga inda ya zo fitowa yana yana ciwo kwarai da gaske to ya danganta kuma in ka ga abubuwan da kake ci suna kawo wannan sai ka canza inda kake ci to yakan yi tsananin da sai mu mutum aiki waɗansu in ya tsanani jin yakan fito kamar yana lilo da in ya so haka kuma yana jini to dole ka je a maka aiki. To Allah ya eh, sauke. Amin amin. Wato iyakacin abin da za a iya yi kenan. Eh iyakacin abin da za a iya yi kenan eh. Kuma kamar yadda ka ce idan mutum ya fahimci cewa in ya ci wasu abin kayayyakin abinci suna sa cikin shi ya kuɗe kuma yana sai ya daina kenan. to kuma shi ma ba su kuma da akwai masu ma'aikata da suke aiki suna zaune kowane lokaci dindindin to shi ma yana mm. iya domin zama wuri ɗaya. to inda kana irin wannan irin wannan aiki ya kamata akai akai ka wato maimakon ka zauna ka daɗe ka rika tashi kana miƙewa kenan eh kana miƙewa kan taimaka to Allah ya sauke to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna rare da lafiya a halin yanzu kuwa a madadin dr lada jimmai allice daga nan birnin washington dc nake fatar a huta lafiya To madalla albarkacin watan Ramadan ga karatun Alƙur'ani mai tsarki. Ismi Adam Mustapha Jibrin, fi madarasati il-Ansar Islamiyya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم الله أكبر da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI da aka kora James Comey ya ce shugaba Donald Trump ya nemi ya yi masa biyayya ya kuma bukace shi da ya daina binciken da ake gudanarwa kan tsohon mai ba da shawarwari kan harkokin tsaro Michael Flynn. Comey ya shaida wa 'yan majalisa cewa bayan da shugaba Trump da mukarrabarsa suka bayar da wato hujjar da suka bayar kan dalilan korarsa sun daure mashi kai. Ya ce gwamnati ta zaɓi ɓata man da kuma musamman hukumar fbi suna cewa tana cikin rudani kuma wai ba ta da shugabancin kwarai kuma ma'aikatan ba su da ƙwarin gwiwa kan shugabanta dukan wannan karya ce kuma na yi nadama ganin cewa an shantalawa amurkawa karya. masu kada kuri'a a birtaniya sun kawo wa jam'iyya mai ra'ayin 'yan mazan jiya mai mulki ta firaminista theresa may koma baya a zaben da ta nema a gudanar da nufin neman goyon bayan tattaunawa da za a yi dangane da ficewar kasar daga kungiyar tarayyar turai masu mu a nan muke karshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima kaɗan da hantsi idan allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin grace alheri abdu da ta na gabatar da shirin da kuma cd wanda ya haɗa shirin da ba da umarni don ma injiniyan mu na yau nisar fil hashin kuma daga nan birnin washington dc ke cewa sai an jima kaɗan salamu alaikum